marhaba da zuwa malam dan podiyo buga sha sun kulam dan podiyo buga sha sun kuyo malam kogin iyo rabbi ne ya baka marhaba da zuwa malam dan podiyo jinjina a gare ka ba da magungunan musulmi a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir la'inur rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli yan uwa masu kallon wannan shiri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah muna yin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halice mu kuma ya raya mu ya ba mu koshin lafiya muna yin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yayi mu musulmi masu kauna ga ma'aikin Allah alaihi salatu wasalam kazalika muna yin godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bar mu a wannan bangare na harkar bincike akan itatuwa da ganyaye da furanni har ma da abincin da muke ci bayan Allah ta da za a sarrafa shi ya zama magani ya za a sarrafa ganye iri kaza ko ciyawa iri kaza ko haki iri kaza ko sassaƙe iri kaza ko fure ko kuma huda iri kaza yaya za a sarrafa su su magance cuta iri kaza ko rashin lafiya iri kaza bayan Allah wannan shine binciken da muke yi da kuma nazari a nan cibiyar Danfodiyo Islamic Health Center bayan Allah kana manta cewa wannan cibiyar ta Danfodiyo Islamic Health Center babban ofishin mu dai a nan cikin garin Kano yake muna nan unguwar Dorayi karshen waya Dorayi karama muna nan kusa da masallacin Juma'a kuma ni kaina ina nan ga dukkanin masu bukatar gani na ka zo ka gani bawan Allah ko ka zo a matsayin mara lafiya ko ka zo a matsayin mai ziyara ko ka zo a matsayin mai tambaya akan abubuwan da muke faɗa na yau da kullum na ilmantarwa na wayar da kai da kuma na ainihin isar da fa'ida zuwa ga al'umma ma'aikin Allah alaihi salatu wasalam ai dama yana cewa khairun nasi man yana fa'un nasa mafi alkhairi a cikin mutane shine wanda yake amfani da mutane muna bada magani akan rashin lafiya na kwakwalwa muna bada magani akan rashin lafiya na shafan aljanu muna bada magani akan rashin lafiya da tabon hankali muna ba da magani akan rashin lafiya na rashin iya gamsar da iyali a gurin magidanci iyalanka fan raina ka karfinka ya tafi kila ko ciwon suga ke damunka ko hawan jini ke damunka ko cutar basal ke damunka ko kuma alƙalakon nafsi shine depression psychological problem ke damunka karfinka ya zagonye baka iya gamsar da iyalanka ba mu Allah ka zo ka same mu a cibiyar dan fodio islamic health center ko kuma a ke budurwa ce samun aure ya gagare ki ko kuma ke bazaura ce samun mijin aure ya gagare ki ko kuma ke uwar gida ce samun haihuwa ya gagare ki ko kuma kai ne mai gidan baka samun haihuwa ko kuma ke amarya ce baka samun jituwa da mijinki bayan Allah ku zo ku same mu mu taimake ku mu agaza muku mu ba ku magani akan dukkanin abin da ke damun ku da izinin Allah subhanahu wataala lokacin da na zo dan fodiyo ba na jin daɗi sosai amma yanzu cikin ikon Allah na samu sauki ina zuwa ina karɓar magunguna amma na rubuta sha sun kuyo lokacin da muka so cibiyar dan hodiyo abubuwan sai dai godiya Allah alhamdulillah amma yanzu muna samun sauki fiye da yadda muka zo lokacin da muka zo ubangiji Allah ya kara mana sauki godiya ta tabbata ga Allah dan godiyo buka sha sun kuyo malam kogin iyo Allah kare cibiyar dan godiyo bana iya daga kaina gaba gabaki ɗaya suna ciwo to amma yanzu cikin ikon allah da sauki in aka shasha magani ana samun ahuwa da sauki ina daga kaina ko ina ina jin iya ƙarfi tun da allah ya halice ka ka nawa shekarunka ɗari mm. kana da iyali kuma ka da iyali muna da su kana da iyali eh. Eh? eh amma ka zo cikin jikin mata wani ka zauna mm. to zan sallame ka yanzu mm-hmm. ka ce ni goje ni goje Ni goje. Na yi alkawari. Zan fita. Ya sunan wannan? Sunanta. Daga jikin Naja. Ka ce zan fita. Daga jikin Naja Yanzu yanzu. Ba ni ba ita. Ba ni ba zan kuma dawowa ba. In na dawo jikin Naja. Ko jikin wani bil'adama. Ko jikin wani Bala'i. Da masifa. da tsinuwar Allah da tsinuwar mala'iku su fada kaina zan doke ka ba ni goje a ina kake zaune a jikinta a ina kake zaune Ana zaune a cikin cikin ta A cikin cikin take zaune? A cikin ciki? Eh. Eh. Ka aje kaya cikin jikinta? Ka aje wani wata ajiya a cikin jikinta? Baka aje komai ba? Eh. to da ta ina ka shiga jikin ta ina ka shiga ta kafa ta kafa ka shiga eh. to yanzu ta ina za ka fita ta baki ta baki to eh. kai mun sallama amma ka ba iyayen takuri ka ce ka tuba mara na tuba kuma ka ce na tuba zan raba da yarku na tuba zan yi ka zan raba da yarku ka ce na tuba na tuba zan raba da yarku zan raba da yarku zan fita yanzu zan fita yanzu ka tuba wa mijin tuba wajen mijin tuba je ka je ka tsuguna tsuguna na duba zan rabu da matarka zan rabu da matarka Ei, ki ce bismillah. Bismillah. Ya sunan ki, ya sunan ki. Najwa. Ina mijin ki? Me sunan sa? Ina baba ki? Ina baba. To wannan suwaye? Wannan yaya ta ce. Wannan ba. Uwar mijina ce. Uwar mijinki? Eh. To uwar mijinki ce? Eh. To ki gaishe su. Durkusa. Sauka can ki dawo, sauka ƙasa ki dawo. Sauka can ƙasa. wato aljanun suna hana ta sallah suna hana ta cin abinci suna hana ta tafiya kuma suna hana ta magana kuma a cikin gidan ma sukan hana ta ta yi magana da mutan gidan ta riƙa fushi da kuwa kamar an mata wani abu kuma ba wani abu aka mata da zuwa malam dan bodiyo bukka sha sun kuyo malam kogin iyo rabbi ne ya ba to yan wannan ita ce cibiyar dan fodiyo islamic health center cibiyar da muka samar da ita domin ba da agaji da gudunmawa a wannan fage na harkar kiwon lafiya kuma akan cuta kowace iri rashin lafiya kowane iri jinya kowace iri hatta cutar da ake yayatawa a duniya ana cewa wai ba a warkewa wai ba ta da magani ba gaskiya bane bayan Allah li kulli da'in dawa kowace cuta akwai maganinta kowane rashin lafiya akwai maganin shi yan wa Allah subhanahu wataala yana cewa bismillahir rahmanir rahim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 ku nemi maganin ya ku bayin Allah fa'alamu an Allah ta'ala lam yanzil da'an ila zallahu shifa ku sani Allah ta'ala bai taba sauka da cuta ba face ya sauka mata da magani alimahu man alima wa jahilahu man jahila wanda ya san maganin ya san shi wanda bai san shi ba ko bai san shi ba wannan shi yasa ba ma so a ce wai akwai cutar da bata da magani mm, ba haka bane likulli da'in dawa kowace cuta akwai maganinta lakin alimahu mana alima wajahilahu man jahila wanda isan maganin ya san shi wanda bai san shi ko bai san shi ba akwai al-imamul gazali hujjatul islam bawan Allah waliyin Allah yake cewa wa kullu ushbatin fil ardi nabitatun fiha sirrun min asrarillahi sabitatun kowace irin ciyawa ko haki da ka ganshi a doron kasa akwai sirri na musamman da Allah ta'ala ya ajiye shi malam kogin iyo marhaba da zuwa malam dan fodiyo jinjina a gare ka ba da magungunan musulunci naka ne rabbana ya baka je kowa ya san wannan tun da ita muke miya mu yanka mu miya mu sha miya mu sha daɗi mu sa nama ko magi da gishiri to maganin a cikin cikinta yake wannan yauƙin shi ne yake maganin ulcer gyambon ciki ciwon mara da kuma rashin daidaiton al'ada mata shi kuma wannan ganyen shi yake shanyawa ya bushe a nike shi zama gari wajen magance cutar kansa da ciwon daji da kuma ciwon siga da kuma hawan jini wannan ganyen kenan to akwai wani fure da yake kinga wannan furen bayan Allah wannan hudar na kubewa ga nan huda ce ta kubewa wannan hudar ayya ai wannan wato ainihin akwai magani a cikin ta wannan ko ka dinga cinta a haka ka tsinka kurun ka ci kai tsaye ko kuma ka shanya ya bushe ka dinga sawa a cikin ruwan shayi kana sha ko kuma ka sha a cikin ruwan zuma to zai magance maka gyambon ciki ciwon kansa. ko kuma al'amradul batiniya cuta da ke da alaƙa da cikin hanji ko cutar da ke da alaƙa cikin ciki misali kamar gyambon ciki misali kamar ciwon mara misali kamar ciwon ciki musamman kamar ciwon siga misali kamar ciwon hauhawa jini wannan su ne al'amradul batiniya bayan Allah to duka wannan ganyen yana maganin su shi kuma a karan kansa sai wadankalin wanda yanzu ba maganinta ta domin tana cikin karkashin kasa ita sai din amma dai ita ce muke dafawa muke ci ko mu soya mu ringa sha da shayi to shi karan kansa wannan idan kana fama da ciwon hanta bayan Allah to hatta likitoci na zamani suna ba da shawara ga mutumin da ke fama da ciwon hanta ya rika yawan cin dankali kamar yadda suke ba da shawara ya rika yawan shan rake haka ake ba shawara kan yawan cin dankali to bayan Allah wannan dankalin yana maganin ciwon hanta da kuma ciwon koda bayan Allah to kun ga dai wannan ai abincin mu ne ne da kullum abinci ne to wannan shi sa al-Imam al-Ghazali hujjatul Islam yake cewa wa kullu ushbatin fil ardi nabitatun fiha sirrun min asara lillahi sabita duk wata ciyawa ko wani haki da ka ganshi a doron kasa akwai sirri na musamman da Allah ta'ala ya ajiye ciki to yawan wannan shi ne fa dankali kenan fa in ba kuma ta ba wancan makon na ba mu shawara akan shoshatu zurra wato ganyen masara ganyen gashin masara irin yadda yake yakan wanke shi ma hanta ya wanke kuma koda ya maganin ciwon mara kuma ya ƙara maka jini a cikin jikinka sannan ya magance cutar kyansa gashin ganyen masara bayan Allah yan uwa mu gode wa Allah ta'ala da ya aje mana waraka a cikin ganyayen da kike wai da mu sun kuyo malam kogin iyo rabbi ne ya ba wannan hikima ce ilahiya hikima ce da kuma rahama da kuma jin kai na Allah subhanahu wa ta'ala kowane ganye an ajiye mana sirri na musamman a cikinsa kowace ciyawa akwai waraka a cikinta bayan Allah hatta abincin da muke ci akwai waraka a cikinsa akwai maulanmu shehu ibrahim iyas radiyallahu ta'ala anhu babban malami waliyin Allah yake cewa shi kuma idza rum tashriba shayi fashribu adara wa na'imhu bin ana sukra fa qallila idan kana so ka sha shayi to ka sha koren shayi shine green tea shine ake ce masa atai wa na'imhu bin ana amma ka hada shi da ganyen na'ana sukar fakallila sukari ya zama dan kankani to dukkanin bincike na kiwon lafiya ya tabbatar idan ka sami green tea shine shayul ahadar da kuma na'ana kana sha a cikin shayi ko kuma a niƙe ma ya zama gari lukui da kayan kanshi kaman citta kaman kanin fari kaman masoro idan kana sha a cikin madara ko shayi mai madara ko cikin zuma bawan Allah za ka tsira min mu'uzamil amradi akan cuka masu wuyan sha'ani al'amradul qasiya cuta mai wuyan warkewa bawan Allah ga magani a gonanka abinda bahaushe ke jawa da magani a gonan yaro bayan Allah bayan Allah ku sami mu cibiyar dan fodiyo Islamic Health Center ko dai a garin Kano a nan unguwar Dorayi karshen waya Dorayi karama ni kaina ina nan ko a garin Kano a can rijiyar Lemo tudun Bojowa a nan jikin ofishin yan Hizba ko a garin Kano a nan unguwar Gama wato Gama A muna nan kan titin Audu Utai ko a garin Kano a can unguwar Badawa muna nan kan titin Dallatu kusa da latu ko kuma a garin katsina muna nan kofan kaura akan titin shara 5 ko a garin dutse muna nan kan titin kiyawa daura da babban asibitin kwanciya na garin dutse ba wa allah ko a garin jalingo muna nan gidan mustapha na baske ko a garin gusau ko sokoto ko garin kaduna muna nan barakallahu ko kuma malali locos da kuma garin wato ainihin maiduguri da dai sauran gurare bayan allah ga sanar da hamma a cikin garin nijar a cikin garin yamai